Assalamu alaikum ni ne ku Saddam Hussein Suleiman ina isar muku da gaisuwa daga kasan China kuma sakon ga kuma na isar muku game da wani cuta wani ciwo da ya shiga a cikin duniya shine wanda bature da ce covid-19 ko kuma corona virus shine irin wannan dabba da suke kawo suka kawo irin wannan cuta to cutar ga amma yanzu da wannan ciwo ya shiga kasashe daban-daban duniya baki da europe da africa ya shiga har ghana kuma abin ya shiga to ina isa ku dogon sako game da yadda za mu yi mu kawo mu kanmu lafiya game da irin wanga cuta farko coronavirus sun su suke kawo wanga cuta suna su shiga cikin baki hanci da idanuwan mutum to bayan sun shiga cikin gangan cikin ka suna dukan bakwai biyu ko kwana goma sha fulu sannan kai ka jin musin su shine wannan ne da mutum da ce incubation period bayan sun shiga sun fara musin a gangan cikin ka da ka ji temperature ka ya je bisa da ka samu zafin jiki kuma da ka ji fever fever a jikinka kuma da ka ta amai kuma da ka ji taushin jikinka lafiya na kushinka kuma ya yi kurji kai kuma ka samu kuma mura mai tsanani bayan wannan ka in ka samu irin ga alamar ya kamata ka je likita su duba jikinka da lafiyanka to na kuma ba ku yadda da ni kuma mu iya bar mu je mu samu sani game da irin wanga cuta na farko ya kamata mu dinga sauran fita a nan cikin jama'a don ba ka san wanda ke da irin wannan abin ba saboda abin yana fita cikin mutum ne ya shiga cikin mutum ko kuma ya zama da tilas ko dole ka fita ya kamata ka samu wasu masu abin da mutum ne ce wasu ma ka sa sannan ka fita ba da wanga ba kan ka fita bayan wannan ba da mu samu hansan tilas mu dinga wanke hannayen mu bayan wannan kuma kamata duk muka fita muka zo gida kamata mu wanke hannayen mu da ruwa da sabulu sosai sai bayan wannan kuma ya kamata mutum da shugaban gari suna kokari suna kawo wani ra'ayi wani laws da regulations yadda da mu yi wanga cuta mai samu mutum mu dinga mu ji komi da za su gaya mana mu yi bi saboda mu hau amfani mu kan ne mu samu wanga cuta to na gode muku kadan da dangin baku nan kuma Allah kuma ya sa komi ya ba mu saukin irin wanga cuta Allah kuma ya ba mu saukin wanga cuta Tuanaku ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.